Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Binta Sulemaniyar ce tare da Zara Ufage muka sake dawowa a shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. Yau Litinin shida ga watan Fabrairun 2023. To a cikin shirin na yanzu za a ji cewa a wani rahoton shekara-shekara da kungiyar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasa da ƙasa wato Transparency International ta fitar a bana ya bayyana cewa babu abin da ya sauya a yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasashen Najeriya da Ghana a shekarar da ta gabata. Za kuma a ji a cikin shirye-shiryenmu kan zaben Najeriya da muke gabatar muku da takaitaccen tarihin jiha da kuma da sabarta da zaben yau muna jihar Edo inda wani ɗan jihar ya zanta da murya Amurka ya ce duk da wasu 'yan tashe-tashen hankula ba su da wata babbar damuwa game da gudanar da zaɓe mai zuwa. kuna kuma tafi da rahoto na musamman wanda Sani Malumfashi zai gabatar da kuma labaran wasanni amma kafin nan ga zara'u da labaran duniya. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.8 a ma'auni ta auku a sassa daban-daban na ƙasashen turkiya da Siriya da sanyin safiyar yau Litinin. Inda ta ruguza ɗaruruwan gine-gine tare da kashe mutane sama da 2,300 yayin da wasu ɗaruruwa suka makale a ƙarƙashin guraguzan gine-gine. Girgizar ƙasar wadda ta auku kafin wayewar gari ta fi tsanani ne a kusa da yankin Gaziantep. kusa da kan iyakar turkiya da siriya sanyan an yi wata girgizar ƙasa ta daban mai ƙarfin maki 7.5 a ma'auni a yankin arewa mai tazarar kilomita 100 da sanyin safiyar yau shugaban amurka joe biden ya ce ya ba da izinin a tura taimako na musamman daga amurka nan take ya ce muna tura tawagar ma'aikatan gaggawa don fara tallafawa masu aikin ceto a turkiya da kuma taimakawa waɗanda suka jikkata tare da kuma waɗanda suka rasa matsugunansu sakamakon girgizar ƙasar ma'aikatan jin ƙai tare da haɗin gwiwa amurka suna taimakawa kan ɓarnar da girgizar ta yi a siriya in ji biden a wata sanarwa da ya fitar a yau litinin Kungiyar tarayyar Turai Mata ce ta tura kungiyoyin agaji zuwa yankin tare da ma'aikatanta daga kasashen Bulgaria, Croatia, Czech Republic, da Faransa, da Greece, da Hungary, da Malta, da Netherlands, tare da Poland da ma Romania. A yau Litinin kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta faɗa cewa akwai hasashen yiwuwar aukuwar tashe-tashen hankula da ya baibaye zaben da aka shirya gudanarwa a Najeriya a ƙarshen wannan wata. Tashe-tashen hankulan suna yin lahani ga 'yancin kaɗa ƙuri'a in ji Anite Ewang. mai bincike na kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch a najeriya wanda ta yi kira ga jami'an Najeriya da su kafa tsarin tsaro da zai baiwa 'yan Najeriya damar kada ƙuri'a a cikin kwanciyar hankali. Yana da mahimmanci ga hukumomi su gaggauta dawo da ƙwarin gwiwa ga jama'a a kan ikon hukumomi na hukunta waɗanda ke da alhakinta da hankula a lokacin zaɓe, tare da kuma tabbatar da lafiya da tsaron dukkan 'yan Najeriya in ji Ewan a cikin wata sanarwa. Ƙasashen Indiya da Amurka suna wani shiri na fasaha da tsaro da nufin tunkarar China da rage dogaran da New Delhi ke yi ga makamar Rasha. Manazarta sun ce hakan na nuni da wani gagarumin yunkuri na ƙarfafa hulɗar haɗin gwiwa tsakanin Amurka da Indiya. dukkanin kasashen biyu za su zurfafa haɗin gwiwa a fannonin da suka hada da na'urar sarrafa baranai da fasahar kere-kere da hanyoyin sadarwar waya ta g5 da kuma na'urori masu kwakwalwa waɗanda su ne fannonin da china ta ci gaba a kai sosai hashpant mataimakin shugaban nazari da manufofin ƙetare a cibiyar saka ido ta duniya ya ce Wannan haɗin gwiwa na ƙasashen biyu ya zo ne a daidai lokacin da fasahar zamani ke zama abin da ke tabbatar da dangantaka tsakanin Amurka da China, tare da kuma tsarin daidaito a kan ƙarfin iko a duniya. Masu sauraron mu har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Kasar India na shirin sake kaddamar da jiragenta samfurin INS Bikramaditya bayan da wani gagarumin gyara. A cikin wani muhimmin mataki na kammala shirinta na tura jiragen yaƙi da jiragen ruwa guda biyu a daidai lokacin da take ƙoƙarin ƙarfafa ikonta a tekun yankin don tunkarar China. ana iya kyautata zaton kwanan nan za a kaddamar da jiragen bikramatitya tsohon jirgin ruwan tarayyar soviet da aka siyo daga rasha kuma zai shiga cikin jerin jiragen indiya na farko da aka kera a cikin watan satumba ana gwajin jirgin ins a teku tare da shirin duka biyan su fara aiki daga baya a wannan shekara. Ministan kasuwanci na China Wang Wanto ya ce tattaunawar da ya yi a yau litinin da takwaransa na kasar Australia Don Farrell wani muhimmin mataki ne na kawo ci gaba dangantakar tattalin arziki da cinikayya tsakanin kasashen biyu ta dawo kan turba tare da inganta dangantakarsu bayan da ta taɓarɓare a shekarun baya-bayan nan. ganawar ta yanar gizo tare da wakilan wani muhimmin mataki ne na daidaita dangantakar australia da china in ji farrell da zara fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To kamar yadda kuka ji a farkon shirin wani rahoton shekara-shekara da kungiyar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasa da ƙasa wato Transparency International ta fitar a bana. Ya bayyana cewa babu abin da ya sauya a yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasashen Najeriya da Ghana a shekarar da ta gabata. Masharanta sun masharanta da suka ayyana damuwarsu akan koma baya da ake samu wajen yaƙi da cin hanci da rashawa musamman a yankin afirka ta yamma sun nuna buƙatar da alladabtar da masu laifuka domin hakan zai zama darasi ga 'yan baya daga kuma sai a ghana ga wakilin murya amurka hamza adam da ƙarin bayani Kungiyar ƙasa da ƙasa ɗin nan mai tattara bayanai kan matsalan cin hanci da rashawa a duniya Transparency International ta ce duk da samun ci gaba akan matsayin da take wato daga 154 cikin ƙasashe 180 a shekarar 2021 zuwa matsayi na 150 a shekarar 2022 tarayyar Najeriya ba ta samu ci gaba ba cikin makin da ta samu ta shekarar 2022 wato 24 cikin 100 take da shi har yanzu ita ko ƙasar Ghana da ta zo matsayi na 72 cikin jerin kasashe 180 bata samu wani ci gaba ba a kokarinta na yaki da cin hanci da rashawa haka zalika bata samu koma baya ba sai dai ko wasu kasashen afirka ta yamma kamar jamhuriyar niger ta samu maki 32 cikin 100 kuma tana matsayi 123 cikin kasashe 180 haka zalika kasar kamaru ta samu maki 26 cikin 100 a inda take matsayi na 142 usama armiyawu masanin tattalin arziki kana mai fafutukan yaki da cin hanci da rashawa a nan nahiyar Afirka na ganin zuba kuɗaɗe wuraren da ba su dace ba ke kan gaba cikin abubuwan da ke haifar da wannan matsala. For the past years, ina muke wajen nawa muke Ghana da Nigeria ko Niger ko Togo in ka je karnu kan ga duka kana ga kamar mu karkashin matsala guda muke. Ba mu da wani kwakwarin asibiti da ke cikin west africa da da ce a ta presidentin garinmu ya yi ciwo da ya duba shi ciki ce ta mamaki wannan budget da suka yi kowane shekara cewa ana kashe kudi kaza akan tafiyatar da lafiyan mutane nawa ke shiga cikin eh, development na asibiti da sauransu in ka duba president buhari na nigeria yau ga hakan ya yi ciwo ya ɗauki bagin shi a kai shi london ya je neman lafiya hakanan ne president Addo na ghana shi ma ya ciwo hakanan ne bai kwashe a tashi a doki private church a kai shi kasan turai abin da ya sa waɗanga abu ya kasance ne ana rashin adalci da legal system bai aiki eh, rashin adalci akan lissafin kudin kuma rashin hukumtar da waɗanda suka yi bannan kudi. Ko shin wani mataki ne ya kamata da kasashen su dauka domin ganin an shawo kan wannan matsala wannan ne tambaya da na yi ma armiyawu usama inda yake cewa matasa su fara involve kansu cikin politics kuma da midiya kamar ku ku kara kai kara akan wannan fitina da muke ciki kuma in dai ya kasance muna bidan mu ci gaba duk reportin da aka kawo muna cewa wani ya yi bannan kuɗi ya kasance wannan mutum an hukunta shi sai dai ko na je ta bakin wasu al'umma game da rahoton baya-bayan nan da ita kungiyar amnesty international din ta kasa da kasa ta fitar a inda suke cewa sunana alhaji garbo da farko mu dukka mun je mun dangana kan shagabannin mu ne ba su kamanta muna abin da ya dace alhalin kuma ba haka bane ba shagabannin bane shagabannin nan gabanin su zo suna zuwa da alkawalin cewa za su muku aiki Ni ko da aikin da za su yin nan kuna da yanci ku na da su ku yarjejeniya ba shi muke yi ba na sabo wani mota an baka ko wani baburu ko an jan miliyan ba ruwanka da linci shi duk inda za ta a ce jama'a duk kowa ya allaka ba abin da ya shafe ka to shi in dai ana son correction ya zo mu za mu gyara gwamnati gwamnati gyaru. ba gwamnati zai gyara mu ba Abdulrazak Adam aka ce za a yaki cin rashawa na rasa da Allah ta shan saya saboda ya yi karfi sosai ayi ayi saboda kowa zai zo da mishin shi yake zuwa ya zo ne ya fanshi ba shi ga abin da ya zuba. Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi, Ghana. Madalla a gaida Hamza Adam da wannan rahoton. To bari mu leƙa Najeriya a shirye-shiryenmu na zaɓe da muke gabatar muku a kan tarihin jihohin ƙasar da muke da nasaba da zaɓen. yanzu za mu sake duba jihar edo inda wani dan jihar da ya zanta da muryar amurka ya ce duk da wasu 'yan tashe-tashen hankula ba su da wata babbar damuwa game da gudanar da zaɓe mai gabatowa wakilin muryar amurka lamida abubakar sokoto daga fatakwal ya haɗa mana shirin Jihar Edode da ke cikin tsohuwar jihar Bendel da aka kirkiro a shekara ta 1963 haka kuma an kirkiro da jihar Edo ta yanzu a shekara ta 1991 zamanin mulkin soji na tsohon shugaban ƙasar tarayyar Najeriya Ibrahim Banmasi Babangida. Haka kuma gwamnan jihar ta na farko na mulkin soji shine Kanal E. John shi ma mr loki ibinediam ya yi gwamnan farar hula na farko a shekara ta 1999 zuwa shekara ta 2000 jihar edo dai yana da ƙananan hukumomi goma sha takwas a cikinta haka kuma jihar ta yi ƙaurin suna wajen tashe-tashen hankula musamman na 'yan bindiga da 'yan bangar siyasa wanda hakan ya yi jallin hasarar rayuka da kuma ɗimbin dukiyoyi. Mr. Adan Oshomole ya zama gwamnan gwamnan jihar ta Edo a tutar jam'iyyar ACN kuma ya yi mulki wa'adi na biyu. Sai kuma gwamnan na yanzu da ke zama doya da manja da tsohon gwamna Adam Oshomole bayan raba gari da suka yi wato gwamna Guden obasaki ya yi gwamna kuma yana wa'adinsa kusan na ƙarshe a yanzu to sai dai jihar ta edo kawo yanzu babu zaben gwamna sakamakon mabambantan hukunce-hukunce na baya-bayan nan da aka samu daga kotunan najeriya musa gudiyan Europa. wani ɗan jihar ta edo ne kuma ga abin da yake cewa in edo state there is so much uh, security threat but uh, whatever that is happening in our neighboring A jihar Edo uh, babu wata doguwar matsala ta uh, tsaro duk da yake makwabtan jihar irin su Delta a nan bara lamuran da ke faruwa a yanzu ka iya shafar jihar mu ta edo kuma dole ne mu damu ya kamata hukumomin tsaro su ɗauki matakan da suka dace masu sharhi akan al'amuran yau da kullum a najeriya na nuna matukar fargaba kuma sun ce labudda idan hukumomi ba su ƙara inganta tsaro ba yayin da ya taɓarɓare a yankin na kudu maso kudu da kuma kudu maso gabashin najeriya to lalle akwai barazana yayin babban zaɓe na ƙasa da ke dab da zuwa farfesa yahaya tonko ba mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum a ƙasar gaskiya abin da ke faruwa a yanzu babu wani kwakwaran shiri da mutane suka gani a hili daga bangaren jami'ar tsaro ko ita karan kanta gwamnati na magance matsalolin tsaro da ke kasuwa a wayannan yankuna na kudu maso gabacin Najeriya da kudu maso kudancin Najeriya. An shafe watanni ta mai cewa 'yan shekarun bayan nan da suka wuce akwai tashe-tashen hankula da kashe-kashe da kone-kone da ake yi na wuraren gwamnati da sace mutane da kisan jilla irin kisan wulakanci da ake ma hafta da manyan jami'an tsaro da manya-manyan mutane a wayannan yankuna kuma har ya zuwa yau babu wani hubbasa da bangaren jami'an tsaro suka yi domin da hakila irin wayannan tashe-tashen hankula da kuma kama kamawa da gurfanar da mutanen da ke aiwatar da irin wannan shi. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa ta ce labudda za ta gudanar da babban zaɓe a yankin na Niger Delta duk kuwa da babbar barazana ta tsaro da 'yan bindiga suka yi. Hajiya Zainab Aminu ita ce mai magana da yawun hukumar zaɓe ta ƙasa. Hukumar zaɓe tana da ƙwarin gwiwar raba katina da ma gudanar da zaɓen. Hare-haren ya ɗan ragu ba kaman kwanakin baya ba kuma duka wannan nan yana da nasaba da aiki na haɗin gwiwa ɗin da matsin lamba da hukumar zaɓe ta bada wa jami'an tsaron da ma duk wanda suke da hannu a ciki na harkan zaɓen na a ga an yi duk abin da ya kamata a yi idan muka duba hari na baya bayan nan da aka yi a ofishinmu da yake inugu South a maharan ba su samu suka cimma shiga ofishin ba tun daga bakin gate kawai ɗakin mai gadi suka samu ƙonawa saboda jami'an tsaro sun kawo ɗauki da wuri saboda saboda haka muna da ƙwarin gwiwa kuma muna sa ran tsaron zai daɗa inganta zai daɗa ƙaruwa ya kuma ba mu damun gudanar da zaben. Hukumin tsaro a jihar ta Edo sun tabbatar da cewa za su ƙara ɗaukar matakai na inganta tsaro yayin zaɓuɓɓuka na ƙasa da ma bayan zaɓuɓɓukan. Muhammad Dankwara shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar ta Edo. magana ai a nan gandar da ba su da wani abin da yi maganan banza ke kawai sai dai can wurin su ba su ba ka gani ne ko a america ina ganin jibi yaushe wani ya je wani wuri gidan rawa jiya ya kashe mutane goma to ga yanayin tsaro haka ne kullum ana yi ana yi ana da turawa haka ne lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal nigeria An gaishe kalami da Abubakar Sokoto tun har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahoto na musamman wanda Sani Malumfashi ya haɗa mana daga da Sani Malumfashi yanzu kuma ga labaran wasanni. A Najeriya yanayin rayuwa tare da harkokin yau da kullum sun canza sabili da matsalar kuɗi wanda al'ummar ƙasar suka shiga ciki sanadiyar canza wasu daga cikin manyan takardun kuɗin dukka da ƙarin wa'adin da aka yi har sau biyu wanda zai cika a ranar 17 ga wannan wata da muke ciki wannan kwaci da aka shiga ya janyo zanga-zanga a manyan biranen iko wato lagos da kuma birnin ibadan a kudancin an kuma sami yaduwar yamutsi da hargowa a akasarin bankunan kasar wajen layin bin atm ko kuma na zauren ansa kuɗi wato bankin hall a sassa daban-daban. life. Ko da yake dai batun ya daidaita a ɗan tsakanin na an samu sassauci ga masu asusun banki wanda kuma suna da software na aika da kuɗi ko kuma samun sakon kuɗi. To su kam komi na tafiya to amma ga waɗanda suke zuwa wajen masu pos a shaguna suna aiki aikiya da kuɗi ko amsa labararkan da za su baka sun sha bambam ga wasu daga cikin wanda zanta da su sunana adamu ibrahim yau wannan layi da ake yi a atm ai abun ba a cewa komai sai dai kawai muna fatan allah ya kawo mana karshen shi ba kudi a pos za ka je pos ya ce maka sai dubu biyu in ka yi sa'a ma ko dubu ɗaya. Caji ya aiki. To akwai ran da dai na aiki yaro nan ya dawo yake ce mini dubu goma zai an so mini ya ce an ce za a cire dubu ɗaya a cikin dubu goma. Na ce mishi gaskiya ya dawo. Amma bisa ka'ida nawa ya kamata dubu goma? Dubu goma naira ɗari ne bisa ka'ida. ranka ya ku manya ne yaya al'amarin yake wallahi sai godiya ga Allah mutane na cikin rikici jiya nan sai da mota ta tsaya gani da kuɗi ga ATM hannuna ba mai bayan da zan samu man mala sunanka a sunana Aminu Yunusa gashi mutane sun zo eh, tura kuɗi ko jan kuɗi daga POS ɗinka to yaya lamarin yake a lamari ba kuɗi a laje ba ma muna kan samu a banki muka samu a hannun 'yan kasuwa a hannun 'yan kasuwa babu bankin ma an kaje yanzu sai layi shine damuwa kuma kama gan bin layin ma a zo kan kama kudin sa babu to da tijo ya zo kai ka zo ba ya ke na hakura lagu ha kwazulan da ya fito da kai fa hmm, to ya bawa Allah ta bakin wasu kenan da nazarta da su bisa la'akari da wannan kunci da jama'a ke ciki da ba zai haifar da ɗa mai ido ba ya sanya wasu daga cikin gononin jam'iyyar apc mai mulkin ƙasar suka ɗunguma ya zuwa fadar shugaban ƙasa don neman yadda za a samar wa al'ummar ƙasa sauƙi yanzu kafin sabbin kuɗaɗen su wadata a hannun mutane. Abokin aiki na Umar Faruk Musa ya zanta da gwamnan jihar Kaduna ɗaya daga cikin gwamnonin da suka gana da shugaban ƙasa. don jin yadda ta kaya a ganawar da suka yi da shugaba Muhammadu Buhari. eh mun zauna da shugaban kasa a kuma mun nuna mishi abubuwan da suke damu mu da halin da al'umma suka shiga domin wannan tsari da aka kawo na canza kuɗi shugaban kasa ya mana bayanin abubuwan da aka gaya masa kuma mun ga cewa babban bankin najeriya da su mint masu buga kuɗin ba su gaya mishi gaskiyan abin da ke faru ba me gaskiya na farko kuɗin da suka karba daga al'umma a yanzu an gaya mana kamar naira triliyan biyu ne da 'yan kai amma sababbin kuɗi da suka buga naira biliyan 300 saboda haka ya za ka karɓi kuɗi irin wannan ka buga naira biliyan 300 shi yasa ake samun matsaloli kuɗin babu shine bai isa bane duk mun shugaban kasa wannan bayani kuma ya ce cikin wannan satin da ya rage ce zai nemi babban bankin najeriya da sauransu da bankuna ma yana ganin su ma suna da laifin su zai ga abin da za su gaya mishi kafin ya ɗauki mataki amma bai nuna mana cewa wannan magana ta ƙare ba ba za a ƙara lokaci ba kuma bai nuna mana cewa a'a za a ƙara lokaci ba tsoron mu cewa wannan abu idan ba a samu hanyar shi ba kila zai kawo ma tashin hankali a ƙasan kuma muna ganin zai iya bata zaɓe zai ma sa kila ma kada a yi zaɓen gaba daya. Tun da farko dai manyan jami'an babban bankin Najeriya CBN tare da eh, haɗin gwiwar jami'an EFCC da kuma ICPC sun kama wasu bankuna inda suka makara kuɗaɗe a cikin leda a cikin ATM amma ba a farke leda ba wasu bankunan kuma an ɓoye su ne suka yi ta bankaɗo su an fito da su. Yes, You have so many new ones. Bring them down. you have so many. Bring them down. See, new notes yes, yes, yes. I want to bring them down. So all machines. I do not want to hear it. because we'll keep continuously be checking. Yes, yes. Make sure that your machines are working. So make sure bring them out and load. That's, that's all. That's all. That's all. We yeah, and that's all. all yeah, this, this are, uh, da sun ba da umarnin a sanya su a ciki don mutane su rika sa har ya zuwa dai yanzu ka'idar abin da za a iya ba wa mutum a dubu ashirin a kanta nan kuma wajen atm din shi ma dubu ashirin din ne amma wani lokutan kuma sukan ce to kowa sai dai ya ɗauki dubu goma goma har ma ya dawo biyar amma ce ma kuɗi ya ƙare hakan ya sanya tuntuɓi aminu ibrahim tsohon ma'aikacin banki kuma masani gaba da harkar tattalin arziki don jin karin bayani Mala ne shin yaya wani al'amari yake a bisa tsari kamar yadda kasashen duniya suke tun da ba najeriya ba ne kadai ta taɓa yin canjin kuɗi wato canjin kuɗi da a cikin duniya aka yi canjin kuɗi kuma ba wani laifi ba ne a yi canjin kuɗi amma ba akan yi shi ne a gurguje haka ba a ce an ba da takaitaccen lokaci wata biyu ko wata uku kowa ya canza kuɗi in ka duba kwanakin baya da suka wuce ko shekara ɗaya ko biyu da suka wuce ƙasar indiya ta yi canjin kuɗi amma abin da suka tsara duk wani tsohon kuɗi in ya shiga ba zai fito ba aminu ibrahim masanin tattalin arziki kuma tsohon ma'aikacin banki a najeriya sanci abin malfashi mura amurka daga katsina a najeriya A da sa'ad manumfashi to yanzu kuma sai labaran wasanni. Wasanni a takaice. Ƙungiyar ƙwallon ƙafar Leeds United da ke fafata gasar Premier ta Ingila ta sallami mai horar da 'yan wasanta jesse marsh bayan ƙasa da shekara ɗaya da soma aikin korar kocin ya biyo ne bayan kashin da kungiyar ta sha a hannun nottingham forest da ci ɗaya da nema a jiya lahadi wadda ita ce wasan su ta bakwai ta gasar firimiya da basu sami nasara ba yanzu haka kungiyar tana ta sha bakwai ne a teburin gasar ta firimiya daidai da layin faduwa daga gasar bisa bambancin yawan zura kwallaye mash dan kasar amurka ya karbi aikin ne daga masiyo bielsa a watan fabrairun bara inda ya jagoranci kungiyar ta karkare kakar wasannin da ta gabata a matsayin ta goma sha bakwai wato ta tsallake rijiya da baya kenan a gasar ta firimiya Hukumar shirya gasar Firimiya ta Ingila ta caji kungiyar Manchester City da laifin keta dokokin tafiyar da kudade fiye da ɗari ɗaya. Hakan ya biyo ne bayan wani bincike na tsawon shekaru hudu daga shekara ta 2009 zuwa 2018 kuma tuni da aka mika lamarin ga wata hukuma mai zaman kanta. Hukumar ta kuma tuhumi City din da kin ba da haɗin kai tun sa'ad da aka soma binciken a watan Disamban shekara ta 2018. hukumar mai zaman kanta na iya zartar da hukuncin da ya fara tun daga biyan tara ko zabtare maki ko kuma fitar da kungiyar daga gasar premier a cikin watan fabrairun shekara ta 2020 hukumar kwallon kafar turai ta uefa ta dakatar da city din daga dukkanin gasannin hukumar ciki har da ta zakarun turai tsawon shekaru biyu bisa laifin sabawa dokokin tafiyar da kuɗaɗe to amma kuma kotun musamman ta lamuran wasanni ta yi watsi da matakin a cikin watan yulin wannan shekara. wani matashin dan wasan najeriya ado balahadi da ke taka leda a kungiyar cd madridejos ta kasar spain ya yanke jiki ya fadi ya kuma rasu nan take rahotanni sun bayyana cewa hadi mai shekara ashirin yana cikin filin wasan ne yayin da kungiyar tashi take buga wasa da kungiyar sp cabanillas a jiya lahadi yayin da ya yanke jiki ya fadi a sume a minti na 39 na wasan alkalin wasa ya nemi jami'an lafiya na kungiyar da su rugo domin duba dan wasan to sai dai kuma duk kokarin da suka yi na ceto rayuwarsa bai yi nasara ba a yayin da bayan 'yan mintuna kaɗan aka bayyana cewa ya riga mu gidan gaskiya jaridar the nation ta ruwaito cewa marigayin ya kasance cikin ƙoshin lafiya ba tare da rahoton kowace irin matsala ta rashin lafiya ba kafin soma wasar a jiya lahadi Ado Bala Hadi dan wasa ne na kungiyar Jigawa Golden Stars da ke jihar Jigawa a arewacin Najeriya wanda ya yi dan wani zama na gwaji a kungiyar Kano Pilas kafin ya sami nasarar tafiya ta taka leda a kasar ta Spain. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka Abuja, Najeriya. Madalla an gaishe ka Murtala Faruk Sanyi na masu sauraro yanzu sai labarai a takaice. Girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.8 a ma'auni ta auku a sassa daban-daban na ƙasashen Turkiyya da Siriya da sanyin safiyar yau Litinin, inda ta ruguza ɗaruruwan gine-gine tare da kashe mutane sama da 2,300 yayin da wasu ɗaruruwa suka makale a ƙarƙashin guraguzan gine-gine. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce ya ba da izinin a tura taimako na musamman daga Amurka nan take. ya ce muna tura tawagar ma'aikatan gaggawa don fara tallafa masu aikin ceto a turkiya da kuma taimaka waɗanda suka jikkata tare da kuma waɗanda suka rasa matsugunansu sakamakon girgizar ƙasar. Ƙasashen Indiya da Amurka suna wani shiri na fasaha da tsaro da nufin tunkarar China da rage dogaran da New Delhi ke yi da makaman na Rasha. manazarta sun ce hakan na nuna wani gagarumin yunkuri na karfafa hulɗa haɗin gwiwa tsakanin amurka da indiya a yau litinin kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta faɗa cewa akwai hasashen yiwuwar aukuwar tashe-tashen hankula da ya dabaibaye zaben da aka shirya gudanarwa a najeriya a ƙarshen wannan wata. To masu sauraro da haka kuma muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato karfe biyar kenan agogon Ghana. yanzu a madadin zara ofage da ta taya na gabatar da shirin da kuma dadi balawe da ya bada umarni da injiniyanmu na yau ce taku Binta Suleiman yadda nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mu kwana lafiya ma salam.